daga garin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha bakwai da watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin nurin islam wanda ke ƙarƙashin wannan makaranta a cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu fita albarka sannan kuma ya sa ya zamana mu kuli da shi shi ne iko ne a kan haka a darasin ko majalisin da ya wuce wato karatun da ya wuce mun tsaya aya ta ashirin da biyu yau kuma da yadda Allah za mu tashi aya ta ashirin da uku na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا عن شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين نعم الله سبحانه وتعالى يكتب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله wa in kuntum idan kun kasance fi raibin a cikin kokonto wato ana magana ga kafirai kenan na makkatul mukarrama a lokacin mushirkai na qurayshawa da waɗanda suke gefen su gabaki ɗaya amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi sababi magana ne wanda ake yi ga dukkan kafirai na duniya Allah subhanahu wataala yake cewa ko in kuntum fi raibin idan kun kasance fi raibin a cikin kokonto da shakka akan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi wato alkur'ani mai girma amin ma nazzalna ala abdina akan abin da muka saukar ga bawanmu a nan bawanmu ana nufin shi annabi kenan salawatullahi wa salamun alai kamar yadda malamai suka yi bayani na tafsiri manzo Allah ana kiran sa bawa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sa bawa saboda dukkan cikin bayi banu adam wanda Allah ya halicce su ga baki ɗaya babu wanda ya kai annabi yawan bauta yawan bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa ya kira shi da bauta din wato ala abna akan bawa mun yawan bauta kamar yadda ya ambata kasan cikin suratul isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير a wasu surori Allah subhanahu wataala ya kira annabi da sunansa kamar yadda ya bayani tun cikin suratu Muhammad والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم من يتكلم بيان سوى أمة النبي رسول الله أثناء القرآن ولا ريب دابوه درس يا جبادي fa'tu bi suratin sai ku zo da wata sura min mislihi wanda yake sura kusan kwatankwacin ita suran da cikin cikin alqur'ani mai girma nan mislihi a zamirin yana koma ma alqur'ani shine abinda a jamhurin malamai suka tafi wato idan kun kasance cikin shakka akan abin da muka saukar ko muka sassaukar akan bawa mu sai ku zo da kwatankwacin sura ɗaya na cikin alqur'ani mai girma wada shuhada akum sannan ku kira masu taimakon ku wannan maganan farko kenan wasu malamai suka ce wada shuhada akum ku kira masu ba da shaida daga cikin ku yayin da za ku zo da suran nan sai ku kira wanda za su ba da shaida jam'i ne na shahid kamar yadda al-hukama jam'i ne na hakim al-khutaba jam'i ne na khatib al-ulama jam'i ne na alim to shi ma wannan jam'i ne na shahid wato mai ba da shaida guda daya jam'in sa shine shuhada amin dunillah kuma bayan Allah in kuntum sadiqin idan kun kasance ku masu gaskiya ne a kan abin da kuke faɗa malamai sun yi cikakken bayani karkashin wannan aya da kuma maganganun da dama da suke wajen fassara wannan aya daga ciki suke cewa wannan aya mun yi bayani a darasin da ya wuce ayoyi biyu da muka karanta kafin waɗannan ayoyi da muke cikin su yau wato tun daga faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون da kuma allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wadannan ayoyi guda biyu suna tabbatar da ah, kadaita Allah subhanahu wataala wajen bautansa sai su kuma waɗannan guda biyu wanda za mu karanta yanzu suna tabbatar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ga idan muka da ayoyi guda biyu da muka karanta da waɗannan guda biyu wanda za mu karanta su yanzu kun ga kalma ta shahada cikakkiya ta cika kenan a ƙarƙashin waɗannan ayoyi tun da dama ita shahada eh, kaɗaitawa babu abin bauta a gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai shaidawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma zakadan sa ne wato manzon to shi yasa malaman su rubuce rubuce akan alaƙa ayoyi dukkan wasu ayoyi da ke gani a cikin alqur'ani suna da alaƙa tsakanin su daga wannan aya sai wannan akwai alaƙa tsakanin su shi yasa imam ad-din al-burhan burhanuddin ya rubuta littafi akan wannan ya sanya masa suna nabu durar haka kuma wasu malamai na tafsiri ire-iren su Fakhruddin Razi a cikin tafsirin sun ba wannan bangare kulawa sosai alaka tsakanin aya da aya da sura da sura haka al-Imam al-Harrani waɗannan duka sun ba wannan bangare kulawa sosai haka al-Imam Hamza al-Zayyad bal Imam Hamza al-Zayyad a qira'ar sama baya raba surori guda biyu yayin da ya gama sura zai shiga sura kamar yadda muke bayani baya basmala saboda a ganin ta cewa dukkan surori a cikin alqur'ani dukkan su a sura ɗaya ne to shi yasa duk da dai wasu malamai suna ganin cewa babu babu wannan ilimin daga baya ne aka samu shi kamar al-Imam shaukani wannan ra'ayin sa yana ganin cewa babu wani alaka da tsakanin surori ko kuma a aya da aya wanda a cikin tafsirin sa har yayi dogon bayani akan haka yake cewa babu me yasa za mu fata lokaci har sai mun gano alaka da ke tsakanin sura da sura ko aya da aya kamar wannan muna tallafa ma kanmu abinda ko wani ilimi wanda ne bai mana bayani ko kuma sahabbai nasa to amma dai zan ce mafi inganci ya ya uwa shine a dukkan ayoyin a cikin da alqur'ani za ku ga akwai alaka tsakanin su wannan shi shine zahirin eh, magana haka kuma surori da baki ɗayan za ku ga akwai alaƙa da ke tsakanin sura da sura to kamar nan kun ga mun yi bayani mu ce wannan aya tana nuna mana alaƙa na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kamar yadda ayoyi guda biyu da su gabata suke nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ya cancanta a bauta masa baya dacewa a haɗa shi da wani wajen bauta to wannan magana na farko kenan sai magana na biyu da malamai suka yi shine da Allah yake cewa in kuntum fi raibin idan ku kun kasance kuna cikin kokonto to wai dama kafaran ba sa cikin kokonto ne suna cikin kokonto amma abin da yasa Allah ya kawo in anan shine dukan wani mai hankali baya dacewa yayi kokonto akan alqur'ani ne saboda ne saboda har duniya ta tashi ba a samu wani littafi mai fasaha da balaga da usulubi irin alqur'ani kuma wanda ya tattaro mu mu'jiza sannan baya haka da kyakkyawan tsari ana karanta shi kaji kamar yau aka saukar da shi babu kama alqur'ani to shi yasa dukkan wani mai tunani bai gamata a ce yayi shakka cikin alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo in ana wa in kuntum fi raibin idan kun kasance cikin kokonto raibin anan shine kokonto saboda su kafirai sun faɗa haka sun cikin suratu ibrahim suke cewa wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi muri lalle mun kasance muna cikin kokonto da shakka akan abin da kuke kira zuwa gare mu wato shi alqur'ani ce kun ga can sun sarra'a da kansu suka ce su masu kokonto ne akan alqur'ani mai girma to sai na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to idan ku kun kasance kuna cikin kokonton nan fi raibin mimma nazzalna akan abin da muka sassaukar akan bawa nan malamin suka ce me yasa Allah ya ce nazzalna yayi amfani da nunun anan muka saukar bayan ayan da ta gabaci wannan duka maganan ya zo akan zamiri ne na jari allari allari allari sai al-imam az-zamakhshari a cikin tafsirin sa al-kashaf yake cewa Allah yayi amfani da wannan usulubi domin ya janyo hankalin mutane ya faɗatar da su cewa wannan alƙur'ani lalle shi ya saukar da shi ta yadda za su a kalɗaɓen nan za su kawo hankalinsu da tunaninsu wajen saurara alƙur'ani ta yadda za su fahimce shi hikimar da Allah ya sa kenan ya ce mimma a anan ya amfani da nuna mu muka sauka sannan bayan haka ya ce na bai ce zanna ba wato muka sassauka saboda shi sauka alƙur'ani ya tafi gida biyu gidan farko profession farko shine saukar wanda aka yi jumla wahida shine a lokaci daya da Allah yake cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wannan saukar wanda ake yi ana shine daga lawhul mahfuz zuwa sama'ul dunya wannan saukarwa shine aka saukar da shi jumla wahida a watan ramadan a lokaci guda daya kamar yadda ya faɗa can inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr kamar yadda yake inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin yi ayufra kullu amrin hakim wannan dukkan saukan da Allah yake nufi a nan shine daga lauhul mahfuz zuwa sama'ul dunya amma saukar da yake nufi a wannan ayar nazzalna mun saukar da alqur'ani akan bawa mu shine sauka da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sama'ud duniya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam wanda wannan sauka ya faru ne cikin shekara nawa cikin shekara 23 guda uku a Makkatul Mukarrama sai guda goma a Madinatul Munawwara wannan sune shekarun da aka saukar ma annabi alqur'ani eh, a cikin wato shekara 23 goma sha uku a makkatul mukarrama sai goma a madinatul munawwara saukan da Allah yake nufi a nan kenan shi yasa ya ce min ma nazzalna abinda muka sassaukar ala abdina akan bawa mu fa'tu bi suratin min mithli idan kun kasance kun kuna kokon su akan haka ku kuna ganin alqur'ani ba wai ni na saukar da shi ba insha Allah subhanahu wataala to ko kuma kuna ganin cewa za ku iya zuwa da tafsirin alqur'ani kamar yadda suka faɗa can cikin suratul anfal suka ce ai law in sha'a la kunna mithla hada in hada illa asatirul awwalin kafirai a na lokacin suke cewa da mun so wannan alqur'ani mu ma da mun faɗa ta kaman shi da mun zo da kaman shi kun ga wannan da barazana ne suke yi a lokacin da suke wannan barazanan suke cewa law na sha'a la kunna mithla hada da mu mun so yanda muke da fasaha da mun zo da wasan Qur'an girma a lau na sha Allah in ha za a iya a safiyar al'awarin yin wannan al'ƙur'ani ba komai bane suke cewa face ta tsuniyoyi ko kuma maganganu na mutanen farko shine a safiyar al'awarin to ana Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙalubance su yake cewa ya ta haddu tun da ku kuna ganin cewa kuna raya ko kuna barazanar zuwa da kusankwacin alkur'ani Allah ya cewa to sai ku zo da sura kusankwacin alkur'ani sura guda ɗaya fa su bi ta mulki wada o A anan kafin mu shiga wada o akum a matakin da Allah subhanahu wata'ala ya bi wajen karubantar mutane kafirai na lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakai guda uku na kalubantar su da aka zo da kusan kusan alƙur'ani farko Allah subhanahu wataala da suka ce law na sha'u la qulna mithla hada in hada illa asatirul awwalin sai Allah ya ce to ku zo da kusan kusan alƙur'ani da baki idan za ku wanda in shamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira? a cikin suratul tur Allah ya ce cewa fal ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqi su da ke fadan wannan yake ce ma annabi ka ba su labari su zo da kusankucin alqur'ani fali Faɗi tun bi hadisi mithli in kanu sadiqi idan sun kasance su ma su gaskiya ne wannan ta haddan farko ke ne sai Allah yake ce masu ƙulla la in ijtama'at al-ins wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'duhum li ba'din dhahira ka ba su labari ya rasulullah da a ce dukkan su mutane za su taru da kuma aljanni sashi su ya taimaka ma sashi akan wajen zuwa da kusankwacin alkur'ani wannan zo da sura ɗaya wannan zo da sura ɗaya wannan zo da kalma wannan zo da kalma wannan zo da kaza wannan zo da kaza Allah subhanahu wataala ke cewa ba za su taɓa iya zuwa da kusankwacin alkur'ani to a lokacin da aka ce su zo da kusankwacin alkur'ani suka kasa zuwa da alkur'ani sai Allah ya ce to tun da sun zuwa da hukumar suna alƙur'ani mai girma ka ce musu su zo da surori guda goma katar sai na aka yi aka sassauta musu aka sauwaƙe musu Allah ce cewa tun cikin suratul hud am yaquluna naftara qul fa'tu bi ashri suwari مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين idan sun suna cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah wai ka kakaro alqur'ani to ka ce mun zo da kwatankwacin surori guda goma kawai su ma ka ƙaƙaro kwatankwacin alƙur'ani surori guda goma kawai kun san wanda ake kiran sa sai da makalkansa ko wanda ya yi rayuwa da annabi wanda a lokacin har idan nubuwa shi ma ya kira annabanci ya ce shi ma annabi ya zama kansa a lokacin ya yi ƙoƙari ya zo da wasu surori da wata sura wadda ta fita a ya haɗo larabcinsa amma da karshe su mutanen nan suka ce kai musailan masar kaza wannan wannan fasaha wannan alqur'ani da tazo da shi ga ko suran gaskiya zai da dadi kamar wannan alqur'ani wanda wannan ba Allah ya zo da shi wato annabi ne? ke saboda gabaki ɗaya akwai rakata gabaki ɗaya babu fasaha a ciki larabcin gabaki ɗaya kawai ya haɗa kalmomi ne da kalmomi to a lokacin su mutanen shi na musailan masar kaza suka karyata shi shi kiran kanshi kamar yadda ibn kathir da kawo a wannan labari a cikin tafsirinsa to a lokacin da suka kasa zuwa da kusan tafsirin surori guda goma na alqur'ani mai girma sai Allah da ƙarshe ce to yanzu ba ma sura guda goma ke magana ku zo da sura guda ɗaya kacal irin sura na alqur'ani mai girma ya faɗi wannan tun cikin surat yunus Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa wa ma kana hadha alqur'an an yukhra min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب ما بين فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين an ce ku zo da kusan alqur'ani kun kasa aka ce ku zo da sura guda goma kuka kasa to sai aka ce yanzu ku zo da sura guda ɗaya ta amma da karshe zikir ku babu wanda ya iya zuwa kusan sura guda na alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa amma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min to waɗannan tahaddin da baki ɗaya dukka sun faru ne a makkatul mukarrama kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madinatul munawwar dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kalubalce su da waɗannan tahaddin waɗannan matakai guda uku saboda a lokacin da manzo Allah yake a makkatul mukarrama lokacin ya haɗu da challenges da dama a lot of challenges ya haɗu da su a makkatul mukarrama wannan ya ce musu kaza wannan ya ce kaza yuriduna li yutfi'u nur Allah a wata aya an kuce nur Allah bi afwahi wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu wa law kana al-kafirun a lokacin ba yanda ba su yi ba akan kaga da a wanda yake sun kafin sai karfi sun kulle ta sun kashe masa wuta a lokacin to shi yasa lokacin sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suke faɗa-faɗa akan alƙur'ani mai gani to nan wani zai iya tambaya mun ce gabaki daya wannan talata maratib matakai guda uku sun faru ne a mutane tun tunda suratu tur idan muka duba makiya ce haka suratu yunus makiya ce haka hudu makiya haka isra'a waɗannan gabaki ɗaya su ne kun ga duka sun faru ne a makka to amma wannan surar kuma yar madina ce madinatul to me yasa kuma Allah subhanahu wataala ya nana ta wannan a madina sai malamin suka ce abin da yasa ya nana ta wannan a madinatul munawwara domin a madina akwai kabilu na munafikai da kafirai irin su aus da khazraj idan ba a nana ta musu wannan challenge ba wannan tahaddin ba za su tsammani su wannan tahaddin ya keɓanta ne ga mutane na ɗan makatawar bai game su wasu ɗan madina to amma kada wani ya yi barazana a cikin madina kamar yadda ɗan makka suka yi shi yasa sai Allah ya nana ta musu wannan challenge a cikin makka a cikin madina ya domin ya nuna musu cewa kamar yadda aka karubanci waɗancan kafirai na maka kuma haka ana karubanci idan akwai wanda yake ji da fasaha da iya magana na larabci to yazo da kusan fasaha shi yasa Allah ya masa da wannan a Madina ta Munawwara kuma sai ya kaita da sura guda ɗaya kashan su ba ma sai an ce musu sura goma ba ko kusan fasin alqur'ani aka ce sura kawai guda ɗaya sai Allah ya ce cewa wada'u shuhada'akum sannan baya haka ku zo da waɗanda za su taimaka muku nan shine ne abinda jamhurin malaman tafsiri suka tafi wasu hada'akun sai ku zo da waɗanda za su taimaka muku wajen zuwa da kusankwacin alkur'ani akwai wasu daga cikin magabata ire-iren su mujahid ibn jabr da shi da da ibn ga as-sadusi suka ce wada'u shuhada'akum anan shine ku zo da masu ba da shaida wanda yayin da za ku zo da fasafasin alkur'ani ko sura guda goma ko kuma sura guda ɗaya sai ku zo da wanda za su ba da shaida su ga mafi shaida kamar yanzu yayin da mutum da kai ƙara a kotu kun ga zai kai zai kai shaidu to kuma sai ku zo da shaidu ne wada ushada abu amma a wannan zance na mujahid ibn jabr da a fatara ibn da amr as-sadusi ana ibn jarir as ya ce wannan zance nasu ba zai shiga ba a wannan hali. menene dalili yake cewa dalili to shi ne? a lokacin annabi sallallahu alaihi sallam, mutane sun tafi gida uku ne in ma dai muminai ko kuma kafirai zallan kafirai ko kuma na uku munafikai to sai ibnu jarir as-sabri yake cewa to kun ga su waɗannan kafiran da suke ganin cewa za su iya zuwa da fasankacin alƙur'ani ba za su gayyato mu'minai su zo su zama na shaidu a kansu sunna mu'minai sahabbai ba za su ba da ba za su shaida a kan kafirai wannan bittifaqul ulama wannan kafirai eh, sahabbai ba za su shaida akan kan suwa ba akan kafirai ba ba za su ba su shaida ba to idan kuma suka ce za su ɗauko shaidu da Allah ya tsawar da su a za su ɗauko shaidu daga bangaren su wato kafirai ko munafikai kun dai idan suka zo za su mara musu baya ne to kuma kuma wannan shaidun shi a lokacin an zai yi da wannan shaidun to shi yasa ibn jarir al ya yace tafsirin da yake dacewa a wannan kalma wada au shahada, akun fasaran da yake dacewa mu ce ku halarto da wanda za su taimaka muku wajen zuwa da tafsirin alkur'ani ku ku kawo bangare su ma su kawo wani bangare ba wai masu ba da Shi ne wada ushara aku min dunillah la koma bayan Allah duna nan malamai suka ce shine abin da bai kai matsayin Allah shi yasa Allah bai ce wada ushara aku min dunillah azza wa jalla sai ce min dunillah saboda babu wani da za a iya kamanta shi da Allah ne su kuma shi shay wa huwa sabiqul basir shi yasa Allah ya amfani da wannan kalmar nan min la. ku zo da wani wanda duk yadda yake ba zai kai matsayin Allah subhanahu wa ta'ala in da sadiqin in dai ku masu gaskiya a maganar da kuke cewa law na sha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatir al-awwalin karkashin wannan aya mai girma malamai suke cewa wannan aya tana nuna mana ababe guda biyu na farko manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ya ce bima zanna ala abdina wannan yana nuna cewa annabi ba wai shi ya kakaro alqur'ani da kanshi ba kamar yadda su suka kasance suna cewa suna cewa wannan wa ma huwa qawli sha'ir suna cewa ai magana ne na mawaki kuma magana ne na boka Allah ya ce wala yaqulu kani qalilan ma tadhakkarun sun kuma ce cewa ma huwa qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala yaqulu kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin haka Allah yake cewa in huwa in huwa eh, qawlu rasulil karim fi quwwatin 'inda al-arsh makin muta'in thumma amin haka a wata aya an ce in huwa laqawlun laqawlul fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kayda wa akidu kayda fa mahilul kafirina amhilhum ruwaida to kun ga waɗannan ayoyi da baki ɗaya Allah subhanahu wataala yana mana ikrarin cewa shi ya tsokar da al alƙur'ani ba wai annabi ya kakaro shi yasa wannan aya tana tabbatar mana da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma alqur'anin da ya zo da shi mu'jiza ne kuma sannan saukakke ne daga Allah subhanahu wataala abin da ke faruwa mafi yawancin annabawa da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su za ku ga littafin su daban sannan mu'jizar su daban kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi bayani akan annabi Musa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyun amma mu'jizar annabi Musa kun ga ba wai a taura bane menene mu'jizar sa fa alqa asahu fa idha hiya tawrun mubin wa naza yadahu fa idha hiya bayda'u lin mu'jizar sa ita ce sanda wanda da ya jefa ta juya kasu ta koma mace kuma kasuwar mace kuma bayyanan biya amma haka annabi isa alaihi salam mu'jizar sa daban sannan littafin sa daban littafin annabi isa alaihi salam shine inji amma mu'jizar sa أبري والأكمه mota da wa بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون ma تدخرون في بيوتكم. kun ga wannan shine mu'jizar Annabi Isa alaihi salam yana warkar da abin kurare bebaye yana tayar da matattu amma littafin sa shi ne alinji haka annabi Sulaiman haka annabi dawo waɗannan gabaki ɗayansu, su littafin su daban mu'jizar su daban ibnu kathir yake cewa al-mu'jizatu al-uzma lin-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qur'an al-karim mu'jiza annabi babban mu'jiza shine al-qur'ani mai girma kamar yadda muka ji Allah ya challenge su kafirai su zo da ni kutankucin alqur'ani suka tafa aya goma suka tafa aya ɗaya suka tafa kun ga littafin annabi shi kadai ne wanda littafin su kuma mu'jiza ina ne za mu ƙara fahimtar wannan malamai suka ce hadisin da ya zo cikin a sahihul bukhari da muslim hadisin abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu abu hurairah yake cewa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abin hurairah Allah ya biya shi Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi kala ya ce ma min nabiyyin min al-anbiya babu wani annabi min al-anbiya da cikin annabawa illa wa qarqu fiya ma amana ala nabiyyi bashar fati an bashi wata mu'jiza wanda ta sanadiyyar dani mutane za su imani da shi kamar yadda kake bayanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma kana yadu utu amma ni abinda aka bani wahyan shine wahyi أوحى الله إلي أو أوحاه الله إلي وأن ألا يعيش جوا دليل فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا أو تابعا يوم القيامة annabi yake cewa fa arduni ina fata an aku in kasance aktaruhum a tabi'an yawm al-qiyama zan fi yawan mabiya ranar tashin qiyama al-imam bukhari da muslim ya da wannan hadisi al-imam ibn al-asir a wajen sharhin wannan hadisin a cikin littafin sa a gayatul nihaya yake cewa al-nihaya fi garibul hadith a cikin wannan littafin an-nihaya fi garib al-hadith ibn al-asir yake cewa wannan al da manzo Allah yake nufi anan shine al-Qur'an al-Qur'ani da Allah ya tabbata shi yake cewa kuma qussa bihi fa innahu laysa shay'un min kutubillah azza wa jalla al-munazzala kana muhdithan illa al-Qur'an al-karim yake cewa babu wani littafi cikin littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar da baki daya wanda ya kasance mu'jiza face alqur'ani mai girma to kun ga wannan ke nuna mana cewa a mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuma littafin alqur'ani mai girma kuma wannan ayan ta nuna mana da annabancin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma alqur'ani mu'jiza ne Allah ya ce cewa fa in lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب Allah subhanahu wataala yake cewa fa in lam taf'alu idan ku ba ku iya zuwa da kasancin alqur'ani ba sannan ba ku iya zuwa da ayoyi goma na alqur'ani ba a surori goma na alqur'ani sannan ba ku iya zuwa da sura ɗaya na alqur'ani ba shine fa in lam taf'alu idan ba ku iya zuwa da kusan kusan alqur'ani walan taf'alu idan wannan duka talala da aka muku da dama da aka ba kun kasa zuwa da kusan kusan alqur'ani to walan taf'alu abadan to har abadan ku ba za ku iya zuwa da kusan kusan alqur'ani ba ku kafirai na wannan lokacin da kafirai da za su zo baya har duniya ta tashi walan taf'alu babu wanda zai iya zuwa da hukuncin alƙur'ani shine walan taf'alu abadan fattakun nar Allah subhanahu wataala ya cewa idan haka ne sai ku ji tsoron wuta da menene za ku tsoron wuta da imani da Allah subhanahu wataala da imani da manzonsa da kuma abin da ya zo da shi shine fattakun nar sai ku ji tsoron wuta وقودها الناس والحجارة نسوى المدن آه، فتق النار التي وقودها الناس والحجارة المدن مكان سنت سوني الناس يعني والحجارة دجوز أرويت بدأ عبد الله بن مسعود دا وصل بالسنة cikin sahabban صلى الله عليه وسلم cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da kasai sai ya halicci wannan duwatsu domin su zama na makamashi ga wutar jahannam shi ne wani shida. duk da wasu malamai suna cewa makamashin wutar jahannama mutane ne da asma hijara da ake nufi a nan su ne allola da kafirai suka kasance suna sassaƙawa a lokacin su al ya kawo wannan a littafinsa sa bayan da kuma dafa ihami al-isra an ayat kitabin Allah azza yake cewa dalili kuma Allah bama ta'ala ya ambaci wannan cikin suratul al-anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam hawa da waridun da ku da gumakan da kuke bauta masu ku ne makamashin wuta sannan an tun da hawa da duhun da sami za a dindiya ya a cikin kun ga ta Allah ya ce makamashin wuta mutane da gumaka anan ya ce makamashin wuta mutane da hijara duwatsu Imam al-Qurtubi shi ma ya kawo maganganun ne to shi yasa su suka guda biyu ne dukansu kuma za a iya fasara ayan shi makamashin wuta mutane da duwatsu sannan mutane da goma su ne makamashin wuta wanda suke ƙara sa mutum tana ci tana balbal wa quduha an sannan uiddat lil an yi tanadin musannan da kafirai shine uiddat an yi tanadin ta an kafirin da kafirai wanda suka kafirce ma Allah da manzonsa da kuma abin da ya zo malamai na tafsiri sun yi dogon bayani akan wannan aya ta ƙarshe ɗin nan da muka karanta fa in lam taf'alu za ka ce idan ku ba za ku iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani kun su zuwa da kwatankwacin alqur'ani na suka ce lam ana kun ga in ba ta aiki lam anan jazima yake aiki sai ce shi ilin mudari majzum bi lam ala dhimmi hakun nun li'annahu min aqalil hamsa haka kuma lan taf'alu shi yasa wasu malamai suke cewa lan kamar ire-iren su a imamu zamakshari wannan ra'ayin sa da nan ta zo su fi da ta'ali duk da dai malamai mun duba irin su ko ya sun bai rai lan ana harfu nasbi ne wannan shi ne mudari mansubun bi lan wa alamatu nasbi harfu min da annahu min af'al mun sha bayani akan wannan ibn da take cewa haswa lil zikri wa nasbi kuma فلم تكون تدعون مظلما طيب فإن لم تفعلوا إذا وكا كافر هو هذا فتحة القرآن وكما تندكم كافر هو هذا شيء ولن تفعلوا ولا قوة هو هذا شيء حرق سواء سوى أكي نفي لسوء أنا sai wasu أنا suka ce دمنا nufin kafirai da munafikai wasu suka wasu suka ce a zance aku ana nufin gabaki ɗayan mutane Allah ya yi tahaddi ya yi challenge ya kalubanci duniya ne gabaki ɗaya wannan kuma wannan ra'ayi na ƙarshe shi ne ya fi inganci ya kalubanci duniya gabaki ɗaya cewa kafin duniya tun daga muminai da suke rayuwa a cike da kafirai da munafukai ila yau da tsiyama babu wanda zai iya zuwa da cikin mutum فاتقوا النار tun da aka zancen yake sai ku ji tsoron wuta menene za ku ji tsoron wuta shine dai imani da Allah da mutunta da aikata ayyuka masu kyau waquduha an-nas wal hijara wanda aka tanadi aka masa makamashi da mutane da kuma a duwatsu muka ce da kuma gumaka kamar yadda al-imam al-qurtubi da al-imam haka الشوكاني shi ma yayi wannan barci a cikin littafin sa wato Fathul Qadir tafsirin ta shahararre da aka sani da Fathul Qadir u'iddat lil kafirin wanda aka tare da ita ita wannan huta a kafirai anan da Allah subhanahu wataala yake cewa u'iddat lil kafirin ayan nan na karshe malamai sun fidda matsaloli guda uku karkashin ta ko fa'idodi guda uku fa'idan farko ko matsala da farko shine ita wutan nama. ana azaba da ita ga wanda ya kafirce ma Allah wata wataala dalili kuma Allah da yake cewa wal kafiruna lahum azabun shadid lalle su kafirai an masu tanadin azaba mai tsanani zance na biyu wutar jahannama an yi tanadin ta ga waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wataala ko da a ce su sun sun furta kalmar shahada idan zai kasance suna da zunubai masu yawa ranar a alƙiyama za a azabtar da su baya an azabtar da su sannan za a ciro su sai a sanya su ina aljanna Allah subhanahu wataala ya ce cikin alqur'ani innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira kun ga wannan munafikai masu kafirci na akbar kenan nifaqul akbar wanda suka mutu suna karamin munafunci sa irin su ƙarya mutum ya mutu shi yana ƙarya ya san yana yi amma kuma yake daina wa iyazu billah Allah tsare ko kuma shi ya san yana cin naman mutane ko yana saba alƙawari ko yana ha'inci za ka mai amana na dukiya a kawo miliyan goma amma ya kai miliyan biyar ya yi sama da shi kuma wannan amanan fa ba wai sai amana a kawo ma ko da amana za a baka na jagoranci a baka shugabanci misali na anguwan mu'azu da ƴan tufa da nan sai a baka a wakilta maka misali dukiya na al'umma miliyan biyar sai ka ci miliyan biyar ta wannan ka ci amana duk kana cikin ko kuma a baka shugabanci na Kaduna gabaki ɗaya ko ko Kaduna sa kun ga wannan duka duka an ji da mutum lamari na me na amana ko kuma wani ya kawo maka ajiyan kuɗi miliyan biyar bayan kwana goma da ya dawo ka sai ka ce a baka ga miliyan biyu ba wannan duka Yeah. <laughs> ina fata ana tare da <clears throat> wannan kuma duka abubuwa suna faruwa ba wai abu ba ne wanda baya faruwa abu ne wanda yake faruwa tun da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani kuma yana faruwa kan <laughs> wannan da ke nau'in ne zai yi amana to idan kasance mutum yana wannan bai tuwa bai bai bari ba to ranar tashi alƙiyama shi ma yana da nasibi na ne na wannan mutum da aka ce wa da ta shi ne an gane ko a to shi yasa malaman ke cewa ita wuta kafirai su ne za su dawwama amma su wanda suka mutu suna aikata wani laifi na Allah subhanahu wataala za a musu azaba gwagwadon wannan laifin sai amma sai a ciro su a kan yasu iya kan yasu aljanna shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi Sallam wanda ya zo cikin sahihain wato sahihul bukhari da muslim Imam Bukhari ya fidda wannan hadisin a wurare da dama daga ciki a babu sifatu jannati wan wannan, haka ya fidda shi a karkashin babu furudul muwahhidin minan nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama za a fidda wasu mutane daga wuta waɗannan mutanen wanda bayan sab'un minan a asabatu bayan harara da wutan jahannama ta same su sannan sai a jidda su sai a sanya su sai a sanya su aljanna sai a aljanna su kira su da jahannamiyye fa yusanni jahannamiyye haka hadisin Abu Dharr duk wanda ya mutu shi ma ya zo a cikin sahihain yana furta kalmar shahada Allah subhanahu wataala zai fitta shi daga wuta sai ya sanya shi ya sanya shi aljanna mutukan ya mutu da kalmar shahada annabi yake ce ma Abu Dharr wai wannan Abu Dharr yake mamaki wai wannan magana haka ne wa in zina wa in saraka ko da kuma a ce ya aikata ne zinan zina kuma da nasata manzo Allah yake cewa kwarai ke ya ya Abu Dharr sai da karshe yake cewa in rajima anhu Abu Dharr ko da shi Abu Dharr ne ko da hakan zai so zai zai tsamfaru ne da turbaya to wannan zancen haka yake in dai mutum ya mutu yana ne yana kalmar shahada to lalle insha Allah ta'ala ana mai kyakkyawan mutum ne samun rahma Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsalar farko ke cewa wuta kafirai su ne za su dawwama a ciki su kuma wanda suka mutu da kalmar shahada za a masu suna mutane, suna musulmi za a masa azaba gwargwadon ne gwargwadon wannan zurfin sannan sai a cire su a sanya su a sanya su cikin gidan aljanna tayyib sai matsala ta biyu ko fa'ida ta biyu ta wannan aya shine a wannan abin da ahlus sunnati wal jamaa malamai na ahlus sunna suka kai da baki ɗayan su ne aljanna da wuta an riga an halicce su aljanna da wuta an riga an halicce su sabanin mu'tazilawa sabanin shirka da ake kiransa mu'tazilawa su mu'tazilawa suna da wani har yanzu ba a halittu wutar ba. suna ganin ba a halittu wutar jahannam ba su ba ba ra'ayin zuwa kenan ra'ayin mu'tazila to kun ga Allah nan ya ce uiddat lil kafirin an tanadin wannan wutar da kafirai to inda ba a halicce ta ba taya Allah subhanahu wataala zai ce an yi tanadin wannan wutan ga suwa daga kafirai kun ga wannan yake nuna an yi an riga an halice sannan bayan haka an samu ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل في هذا أن سأل السماء عليه شيئا اختصمت الجنة والنار a wata riwaya ihtajjatil jannatu wan nar aljanna da wuta sun tattauna tsakanin su suka tattauna da suka tattauna ila rabbihima zuwa ga ubangiji su فقالت الجنة في الجنة تكي إن أهلها لم يمتى منسى أكعد الشيس سبيل lalle الضعفاء والمساكين ذات بنت ما ترون الضعفاء سوى قوة بني الدنيا أنا رينا إلى ما أزوى تاكد أنا ولا أنت الجنة في نفسي take cewa ni mutane na da aka halitta min wanda za su shige ni su ne fa masu rauni wanda a duniya ba a ganin su komai ba a ɗaukar su wani abu wani kuma da talakawa a wata riwaya a saqatuhum wa ajazuhum su ne saqatuhum wanda ba a daukar su da komai shi yasa annabi ke cewa wani mutum zaka ga wallahi zaka ga kana raina shi amma law aqsama ala Allah azza wa jalla la abaha da zai daga hannu in ka mai abu ya ma addu'a nan take wallahi nan take za ka iya ganin wata dabba ta zo ko wani mala'ika ya ya tafi da mutum ya hada kansa kuma kana ganin shi kana raina shi shi yasa dan adam yanda yake ba a raina shi yanda ka ga mutum ran za ka tsira ya zo shi ne a sama manzo Allah ya ce lau akama ala Allah da abarra in ka ce za ka ci mai mutunci saboda kai wani yana ɗaga mai addu'a za ka Allah ya wulata rayuwa to aljanna ita kukan da take tattaunawa da take da ita kuma wuta fa ita wuta ta ce to inna ahlaha aljabbarun almutakabbirun wa iyadu billah yake cewa ni kuma mutane na da aka halitta shaman za su shiga za su shige ni su ne aljabbaru su ne azzalumai azzalumai wanda suke zaluntan mutane suke ha'inci suke mutane ha'inci suke musguna ma mutane mutum bai ci bai sha ba a zo a mai zalunci ana musguna mai yan fashi ɓarayi kidnappers wannan gabaki ɗayan su in ba su tuba sun shiga cikin aljabaru azzalumai gabaki ɗayan su dukkan wani nau'in azzalumi ya su cewa wuta ya cewa an halicce ni kuma da wannan mutane sannan baya ka almutakabbiruna masu girman kai saboda mulki yana ji da mulki yana girman kai ko kuma kuɗi gare shi Allah ya shi kuɗi yana girman kai yana taka wanda yake so yana ga idan ya mai abu zai dauko lauya cin kinki shi ko ya fi shi kotu iya da billah ko kuma ƴaƴa gare shi yana ganin in ka ce za ka ci mai mutunci yana da ƴaƴa da dangi Allah ba shi dangi wanda za su zo duk an kowa ba da kuma kankanin shi a dangi za su zo su tsaya mai waɗannan duka hukumomi ne masu haɗari wanda sallar ga mutum Allah ba shi ɗaya daga ciki face yana raina mutane wani har ƴan uwan shi ma da yayyin shi wasu haƙiya su ya mai musu to wasu suke cewa an halice ni saboda waɗannan tawagan mutane sai da ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa wani kullu min kuma mithuha ko wani kullu wahidatin mithuha a wata riwaya wani kule kuma a alayya mithuha kowanne daga cikin kuni ne zan cika wannan hadisin da imam Bukhari ya rubuta kun ga wuta tintin sun fil azal sun tattauna tsakanin da wuta da da yanzu kuma za ka zo ka ce mana ba sun ce ba ko ba a aljanna ba bayan ga ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam na al-Imam Bukhari da Muslim sannan hadisi na biyu shi ma dai na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال yake cewa kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzo Allah tsira da mai Allah ta bata gare shi in sami'a wajabata sai ya ji wani sauti sauti anan kace shine fadawan manhar kamar yadda Allah yake cewa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kadhalika safarnaha lakum la'allakum tashkurun فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول tarawna ma hada shi kun kun ne ne mun mun fara qala sai yake cewa kunna kun suka ce su sabai Allah wa rasuluhu a'lam Allah ne da manzon su ne suka sani qala sai yake cewa hada hajar wannan wani dutse ne rumiya bihi منذ 70 tarifan aw riwaya منذ 70 sana aka jefa wannan dutsen a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an jefa shi cikin wuta fa huwa yahwi fil nar حتى الآن أو فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى بعدها وأن حديثنا الإمام مسلم wannan dutsen aka jefa shi sama da shekara saba'in aka girmaya shi cikin wuta yana ta farara yana da tafiya cikin wuta bai isa ba sai yanzu bai isa wuta wannan hadisin malamin suke cewa abin da za mu fahimci cikin wannan hadisin cewa tafiyan da ke cikin wuta zurfin wuta shine gwargwaron tafiya na shekara saba'in gwargwaron tafiya na shekara saba'in tafiyan da ke cikin wutan jahannama sannan bayan haka fa'ida na ido za mu fa'idarsa na hadisin shine ne an riga an yi an halitta wuta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an jefa wannan dutsen shekara saba'in yana tafiya cikin wannan wutar sannan ya kai ƙarshen kun ga wannan yana nuna mana cewa wutar an riga an halitta sai matsala ta ƙarshe ta uku ko fa'ida ta uku wannan malamai suka fidda a kashin wannan hadisin shine al-muwahhidun wannan muke bayani na farko a wani bangare na na cikin sa farko shine a waɗanda sun kasance suna manyan laifuka a kaba'ir al-dhunub la yaquluna inna wa la tadawwama ba a cikin mutane. لأن الله عز وجل قال أعدت للكافرين بيسي أعدت للموحدين والكافرين wannan yake nuna cewa su kafirai ne kawai za su dawwama a cikin wuta saɓanin alkawari da mu'tazila alkawari wurin su firka na kawari kungiya ta kawari da mu'tazilawa shine dukkan wanda yake aikata babban laifi shine hukumuhu al-khulud fi an-nar shine zai dawwama a cikin wuta shi yasa kawari majoritin mutane jamhurin mutane sun fidda su daga musulunci suna ganin cewa kawai ƴan musulmi duk wanda ya babban laifi misali irin shirka sata tata zina menene wannan gaba ɗaya tashar mutum da sauransu kawai yana aikata wannan shi kenan hukuncin shi da wama a cikin yana cikin bambancin da suka samu ko saɓanin da suka samu tsakanin su da ahlus sunnati wal jama'a أو أهل الكنيسة والجماعة مرتكب الكبيرة بلا أتهي دوما سبحانه أما ذا أمي أعزابا بقول البيت إذن كما يتوبى الله سبحانه وتعالى ذي آه، قافر كامل وأن أنا من إشارة عن اللغتي آه، فإلى هذا من ذا مطيع وأن آوي بلاده كما ليس مثل بياني حتى شك أبو بكر محمد جوز يا كاورمن التفسير الكافي أثبت ذا آه، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda ayoyi guda biyu na can da muka karanta a shekarun jiya kenan suna tabbatar da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen bautar shi yasa yake cewa al-juz'u al-awwal min kalimati shahada huwa la ilaha illallah wa al-juz'u al-thani wa huwa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan za mu tsaya na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka sannan ya sa ya zama na makbulin gare shi wanda kuma muke kusur ya gafarta mana 呃新闻工作者